gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na kowane gauta shirin da bisa al'ada ke kunshe da tsantsan rayin 'yan siyasa na gashin kansu dogaro da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa. Sunana Salisu Bakwai wadda nake tare da abokin aiki. Adam Suleiman Muhammad mai sauraro. Don haka sai a biyo mu domin jin abin da cikakken shirin ya ƙunsa. don barka da Juma'a. Salisu da fatan an yi sallar Juma'a lafiya. Lafiya kalau ya karin hakurin mu na Abdullahi Garba Baji. Wallahi da godiya yau da mun tashi da jimaman rashin daya ah, daga cikin ma'aikatan mu Abdullahi Baji. Allah ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa ya kyauta na mu zuwa. Amin. To Adamiya siyasar kasa. Ka san a cikin makon nan a majalisar dattawa ta amince shugaban kasa Muhammadu Buhari akan wani bashi da za a je a ciwo Najeriya domin a ga an sanya su wurin cike gibi ko kuma wurin ci gaba da gabatar da aikace-aikacen da gwamnatin ta ɗauko. Al'amarin da 'ya'yan jam'iyyar hamayya ta PDP suke ganin ba zai taɓa haifarwa da ƙasar ɗa mai ido ba. Daga cikin su akwai ɗaya daga cikin hadiman tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar Abdulrashid Shehu Uba Sharaɗa. abu ne na damuwa domin idan ka kalla zubashin ci ake bin wannan kasa Najeriya ya kai eh, triliyan arba'in da bakwai wannan al'amari ne na damuwa kwarai da gaske domin wannan bashi da shi shugaban kasa ya zo tarar da shi in za ka yi tunawa bai fi triliyan goma ba a lokacin shugaban kasa Goodluck Jonathan yanayin yadda al'amuran tattalin arziki suka lalace a wannan kasa a yanzu tabbas abu ne na damuwa saboda ya za a yi ka je ka siyo bashi a lokacin da yanayi kuma da baka samun kuɗin shiga mai karfi amma baka ji ita gwamnati gwamnatin tana bayyana shi wannan bashin an ciwo su ga abubuwan da za a ga an yi da su maimakon a baya da ake gani ba a iya faɗar ma abin da za a yi da su kullum abin da wato ake kirari da shi domin a yaudari talaka a ce an ciwo bashi ne domin a gudanar da ayyuka na ci gaban talaka wanda kuma mun san ba haka bane amma abin da nake so kalla shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari a baya kafin ya samu wannan kujera ya kalubalanci wato yanayin gwamnati yadda take ciwo bashi domin illa ne ga al'ummar kasa kuma kuma koma baya ga ci gaban ƙasa ko da an yi bayani a zahiri wanda kuma al'umma suka gamsu da bashi wani bayani zaki akan ƙasar da wato aka kasa samar da zaman lafiya aka kasa inganta rayuwar talaka ƙasar da yanzu ka je ka duba farashin dala ana magana biyar da kusan 65 ka zo ka duba yanayin yadda talaka yake shan man fetur akan farashi 165 haka ma da wahala to ina tabbatar maka cewa wannan bashi da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake cewa ba wani abu ne illa ne ga duk wata gwamnati da za ta zo nan gaba to kaji Abdulrasheed Shehu Ubashar da daga cikin masu kai kawo domin ganin cewa tsohon mataimakin shugaban kasa kuma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar ya tabbata kujerar lamba daya a kasa baki daya. To Salisu yayin da irin waɗannan kalamai na 'yan hamayya ke zuwa kasan jam'iyyar APC tun bayan lokacin da aka yi zaben shugabanci a wasu guraren aka sami darewar shugabancin na jam'iyya wanda nan jihar Kano ma akwai makamancin haka. wannan rigima ga ra'ayina na Abubakar Abdullahi Kanabaru yana ganin kamar rigima cikin gida na haska nasara da haɗin kai matuƙar zagin shi Abdullahi Abbas wato wanda gwamna Ganduje suke marawa baya kenan yayi mu baya ga tsagin shugabancin dan zago kenan. Idan jam'iyyar nan ta gyara kai za ta kowa gyarawa mu ba da mu bi wancan tsarin wallahi gara a ragas kuma idan aka yi ragas mu ba ruwan mu wanda fashe kowa ya rasa da kyau kuwa ai idan muka yi wannan ragas din to wanda duk suka kama sun san mun musu aiki maki maki masoyi ne wannan tsari na Abdullahi Abbas jam'iyya ba ta bukatar sa wannan tsari na bangaren dan zago shi al'umma suke da bukata shine ake ganin jam'iyya shi dai kuke da bukata ku ko za a ce kana shugabancin jam'iyya alaji a zo hallo lokal dinka a samu ƙuri'a kusan dubu hamsin kai taka fito dubu goma sha biyar ba mai girma Abdullahi Abbas idan kana kishin gamna abin da ya kamata ka shiga ɗaki kai da kanka ka rubuta takarda ka ce ka ajiye wannan tsarin a dawo mai girma gwamna a zauna da dan zago dan zago ya san al'umma shi suke sannan ka ce wai ka ji abin da ake so a ga Ka aina ma da huromo danye mai girma dan zago a zauna da mai girma gwamna a tantance ta da wani abu ya tazo bayan saukan mai girma gwamna shi ma an yafe mal abubakar abdullahi kana baro ɗaya daga cikin 'yan kasuwa masu taɓa siyasa to kasan wannan al'amari ba wai jihar kano kaɗai ya shafa ba gaskiya ne an ce ta fara kunnu kai wato rigima kenan a jihar jihar jigawa hmm. batun da ya zaburo da yakubu lawan dabi wanda yake zaman shugaban kungiyar sabo kudu a political consultation media forum yana ganin cewa waccan magana ba kuma wace face jita-jita da kuma waɗansu 'yan gutsar tsoma da suke ƙoƙarin haɗa rigima tsakanin gwamna da kuma sanata girma gwamna yana nan jiga yana gabatar da abubuwa na alkhairi akan mutanensa shi mai girma sanata yana abuja na can yana kokarin kawo alkhairi ga mutanensa me ya kai su na rigima su wa'anda aka ba su kwangila domin su zo su ci gaba da yaɗa wannan manufofi na ƙarya in Allah ya da babu inda za su je tsakanin mai girma gwamna da sanata kansa a yake kuma insha Allah za su zo da karfin su domin a kawo matsaya ɗaya a jihar Jigawa to kana ganin kamar wasu ne suke ɗaukan nauyin a wannan jita-jitan dan su kawo hargitsi a tsakanin al'umma to tana iya yiwa amma mu dai mun san san cewa a jihar Jigawa akwai waɗanda suke ƙwari su tada husuma akwai mutanen da suka tike yawo da wani bidiyo ma da bai TV biyu ba ana cewa mai girma gwamna ya ce ai dan takararsa daga haɗe zai fito ko kwana ɗaya ba abu mai girma gwamna ya tura mai ba shawara akan kafaɗan yaɗa sadarwa ya ce wannan abun fa ƙarya ne shi dai yanzu a bar shi ya ci gaba da abun da yake yi na ƙoƙarin kawo ci gaba a jihar Jigawa tsakanin mai girma gwamna da sanata sabon kudu kansa haɗe yake Yakubu Lawan Dabi daga jihar Jigawa. To Adamu idan muka sake dawowa siyasar jihar Kano a jam'iyyar APC akwai Kabiru BBC Dala. Wanda yake ta karɓar bakuncin ɗimbin magoya bayan siyasar gidan sanatan Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau wanda suke yi masa mubaya a ofishinsa. A wannan karan akwai rindanar fadar mundabawa da ke unguwar sai. wanda shi kabiru BBC sun yake ganin cewa soyayyar saddauna a tsakaninsu aƙida ce da suke fatan tabbatar da adalci ga siyasar jihar kano baki ɗaya wanda ake kira fadar mundubawan ya kasai yau gashi kawo ziyara wannan ofis namu ina muku godiya kwarai kuma duk sakon da kuka faɗa kamar a kunnan malam shekaru yake ku kwantar da hankalinku jam'iyyar APC muke ita za mu ci gaba da yi saddaunan Kano ba fitinan ne bane mutum ne mai haƙuri mutum ne mai kawaici mutum ne mai kara mutum ne mai kau da kai da duk abubuwan da kuka faɗa mu ba ma rigima da kowa amma muna faɗar gaskiya saddauna cewa suka yi a gyara ba wani abu suka ce ba ana yin gwamnati da jam'iyya ba a yi da mutanenmu jam'iyya ba ta mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar ba jam'iyya ta al'umma ce zaɓe muke shiga a dasa layi ka yi adawa da ɗan gidanku da maƙocinka da ɗan unguwarku ka zo ka yi nasara Alhaji Kabiru BBC shugaban gamaryar kungiyoyin jam'iyyar APC a nan jihar Kano. To kan dai batun shugabancin jam'iyyar APC a nan jihar Kano Adamu ka san hmm. tsagi biyu ne har yanzu kowa yana ikirarin cewa shine shugaba. Hmm, da tsagin da Abdullahi Abbas yake shugabanta da kuma tsagin da Alhaji Haruna Ahmadu Danzago yake shugabanta. To daga tsagin Danzagon akwai Haruna insha Allah. Wanda yake zaman sakataren yada labarai na jam'iyyar ta APC na bangaren nasu. To sun ce wai fa an gano wani lauje cikin nadi akan wani taro da aka ce waɗansu mutane sun yi domin ganin cewa wai an haɗu domin marawa shi sardaunan kan baya hmm. duka dai domin a gudu tare waya tsere tare an ce tsagin gwamnatin nan wanda muka zaɓe muka ka da su sun kirawo wasu daga cikin tsofaffin ciyamomi na local government na lokacin Malam Ibrahim Shekarau sun zauna da su har ma musu wasu kyauta ta 'yan kuɗi naira dubu ɗari biyu. To idan wani abin gaskiya ne shugabannin ƙananan hukumomi dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu so nawa suka iya bawa mutane wanda Malam Ibrahim Shekarau ba su dama sannan kuma har a ce akan dubu ɗari biyu an musu albishir su tafi ƙananan hukumomi su tara mutane za a fara taro daga wata rana zuwa wata rana ana sakawa a rediyo a zumma cewa an musu mubaya to mu da aka ringa mana mubaya ana zuwa zuwa gidan Malam Ibrahim Shekarau da gidan Dan Zago shugaban jam'iyya mutanen su suka saka kansu dan ra'ayin kansu ne dan kin sun yarda da al'amarin ne ba wanda muka bawa ko kobo dan ya zo yayi wannan ina kuka samu wannan labarin cewa an tara su kuma har an bada yanzu fa na gaya maka ne da sakataren yada labarai na jam'iyyar APC a Kano akwai wani labari na APC a jihar Kano in dai ba a cikin kabari aka yi shi wanda mu ba za mu samu labari ba kenan za wani zai ce ba kwa bukatar sulhu a tsakanin naku tuki Malam Ibrahim Shekarau yayi magana a wani taro da ya fito ice sulhu alkhairi ne amma babu wanda ya tuntube shi saboda haka idan zaton su za su sai mutane da kuɗi shugaban karamar hukuma wanda ake bashi giran ya taimaki mutane yau ya kare a naira dubu ɗari biyu kuma a masa alkawari za a bashi SA ɗaya ko biyu ko uku a karamar hukuma to wa zai bawa sannan ko menene masa a wancan layi idan ya shiga. To Salisu ba wai ga iya shi Alhaji Haruna insha Allah ne ke da irin wannan a tunani ba shi ma Musa baba dala ya shigo da makamancin irin wannan maganar da ake nema lallabi kura da fatar eh. akuya ko eh an samu taro wanda waɗansu mutane suka fake da rigan malam a matsayin mutanen malam suka kai mutane waɗansu waɗanda rabonsu da malam ibrahim shekaru tun 2011 da waɗanda rabonsu da malam tun 2015 amma an ɗebo su a matsayin mutanen malam an je an taro da su a laburare to mun san mun yi ampp da wasu su gaskiya ne wasu kuma mukami ya sa sun rabu da malam ɗin a baya wasu ma yanzu mukami ya sa sun rabu da shi amma mu ne musu adalci a matsayin mutanen malam ko masu son malam a da yanzu sun kirawo taro da sunan shura na mutanen malam sun je yanzu an ba su kayan aiki sun karɓa za su je a yi taro nan gaba kaɗan da sunan cewar za a zo su baranta kansu da saddaunan Kano to mu ba mu hana mutum ije gun wannan taro ba amma ka sani in an ɗauko ka an taho da kai abinda za a zo a yi waka suka shirya ita za su kaddama a ranar ana tsaye in an ga hotonka na bidiyon ka duk tsufanka za a dinga ganin ka kana rawa to ba ruwan mu a cikin mu Alhaji Musa Baba Dale kenan ɗaya daga cikin 'ya'yan jami'ar APC tsagen Haruna ɗan zago. Hmm. Ta yanzu Salisu muna cikin gidan jam'iyyar ta APC inda za mu ɗauki kalaman Ilyasu Abba Koki daga gidan siyasar ɗan majalisar tarayya mai filtar karamar kuma binni a majalisar ƙasa. Ya yi ratse ne domin ba wa gwamnatin jihar Kano shawara akan buƙatar kuɗaɗen da hukumar Karota ke karɓa da sunan haraji. magana ta Allah duk kuɗin da hukumar karota take karɓa ya zama dare ya tafi hukumar haraji kai bai ma kamata ma ba wata hukuma ta rinka karɓar wani kuɗi ba idan ba hukumar haraji ba to ina kira da mai girma gwamna a kafawa shi wannan mutumi kwamiti na bincike dan billahi la ilaha illallah muna zargi akwai abubuwan da suke faruwa kuma in an bincika za a gani amma wannan ai kawai shiri ne na tayar da husuma tunda dai babu wani alama na rashin gaskiya sai kokarin kunna fitana da kuke ai shi yasa nace a kafa kwamiti na bincike ai mu ma rami me kawo zancen rami mu ma ai zargi muka ce me ya kawo zargin zargi ne muke yi shi mai girma gwamna ya kafa kwamiti a je a bincika a gani idan Allah ubangiji ya ceto hukumar haraji na rantse da Allah za ta ci gaba da tara kuɗi a jihar Kano fiye da a baya abin da ake daki shi ya san fa inda yake masa yoyo tunda kuka ga kuna kalubalantar shugaban harajin nan kuma gwamna ya ki cire shi ya san amfanin sa a cikin gwamnati ba na kalubalantar shugaban haraji ba taba kalubalantar sa ba magana ake ta ga inda kuɗi muke zargi yake zirarewa kuma ina kira da mai girma gwamna wannan magana ta da ake yi ka kafa kwamiti a ba Alhaji Ahmad da Haruna Zango a yi man mu bai a dan wallahi wancan kantoman da kake tunani wallahi ba za mu iya cin zabe ban shi ne Ilyasu Abba Kogi daga jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Birni. To shi ku sani Ahmad Danganyau zuwa yi domin yaba wa Farfesa Hafiza Abubakar tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano kan hmm. irin gudunmawar da ya ce yana bayarwa ga al'ummar yankin ƙaramar hukumar Gwale da ma jihar Kano baki ɗaya. duk da dai a baya na yi na yi in yunkuri yan karamar hukumar gwale maza da mata su fito su yaba maka a kafafen yaɗa labarai ka ce baka yarda ba ka yi dan Allah Allah ubangiji ya baka lada. to gaskiya gabar ta ta zo dole in gaya al'ummar jihar Kano da al'ummar karamar hukumar gwale irin taimakon da kayo matasa maza da mata mai girma Profesa Abiza Abubakar ya samu labarin cewar zan yaya ɗalibai mutum dubu biyu ɗari biyar. ya sa mai girma sanata Barau Jibrin Maliya ya ɗauki naira miliyan ɗaya kash ta hannun tumfafi na je na karɓo naira miliyan ɗayan nan da alhaji yahaya jahi shugaban kamfanin yaski global ventures da malama jamila mai koyar da takalmi jaka ta da malama mubaruka mai koyar da makeup kaje mai girma tumfafi ya ɗauki wannan naira miliyan ɗayan ya bayar ce gashi mai girma sanata barau jibrin ya ce a baka domin kai shirye-shiryen bawa matasa maza da mata certificate amma sai na ji wani bawan Allah yana cewa professor Hafizu Abubakar bai taimaki al'umma ba duk Sani Ahmad Danganyo daga karamar hukumar Gwale a jam'iyyar APC kuma yana wannan batu rubutu ne Adamu a lokacin da Abdulkadir Kura Maldini shi ma ya zo da nasa tunanin. Wanda ya shigo yana tunasar da gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduji, idan dai har bai taka a sannu ba to nan gaba kaɗan za a dinga ajiye mukamai musamman a ƙarƙashin wannan gwamnati tasa. lokaci fa ya karato da za a fara ajiye ma mukamin ka a ce ba a so mun dade muna kiraye kiraye a zo a gyara ta kai ta kawo ma yanzu mutane da suka nuna suna goyon bayan gaskiya suna san altafiyar nan mai kyau ana ciccire su da mukaman su to shine muke kira ga zaɓaɓɓen shugaban jam'iyya Ali Haruna Ahmadu Zago wannan kungiya ta mu ta sabon point agenda a karkashin jagorancin Ali Usman Gwagwarwa PRO jam'iyya Haruna insha Allah muna nan muna tantance wayannan mutane za mu kawo ma sunayen su a sa su a cikin kwamitocin jam'iyya me suka yi amma aka kore su daga ba wani abu da suka yi tunda zababbu ne wasu naɗaɗɗu ne kuma sun ba da gudunmawa a tafiyar amma ina son gaya ma bita da kulla aka fare musu saboda sun bi layin gaskiya sun bi layin layin gaskiya layin zababban shugaban jam'iyya Ali Haruna Ahmadu Zago a karkashin jagorancin Saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau mai girma Ali Haruna Ahmadu Zago ka samu mutanen nan ka zuba su a cikin manyan kwamitoci wasu kuma ka ɗebe su ka haɗa su da sanata Malam Ibrahim Shekarau da sanata Barau da su Sha'aban da ai musu gurbi a cikin ofisoshinsu. Sun gama sallamar duk waɗanda su kuma suka yi wahala suka zaɓe suka tura su waɗancan kujerun ne? Duk mutumin da ya haƙura da sa don saboda yana son a tafiya ta gaskiya, yana son a gaya gwamnati gaskiya, yana son jam'iyyar APC ta kai gagaci to muna goyon bayan a samu waje a sa shi don ya ci gaba da riƙe mutanensa. Abdulkadir Kura Maldini daga gidan siyasar Anzago. To sai dai ka san an na gidan shanu yana ganin kamar batun ma da Abdulkadir Kura Maldini yake ya yi shi a makare. Wanda yake cewa ajiye mukaman hidimtawa gwamnatin Ganduje da wasu masu kishi ke yi yana ƙara tsayuwar mukuraɗiya ne musamman ma a yankin suna ƙaramar kumar kumbusu Wato tana an fara ganin ma ajiye mukaman. Mm. yau mai bai shugaban karamar hukumar nan shawara akan harkar kasa ya ajiye mukaminsa kaga shi ma ya nuna dan al'umma yake shi ma ya nuna mutum ne na nagartacce dan halakin malam Ibrahim shekarau ne a wannan gabar shi ma dole ka yaba mai sakamakon shi kansa ya gane cewar akwai badakaloli a karamar hukumar nan ya ajiye ya nuna dan al'umma yake to kai ma al'umma sun ce mu shaida ma suna tare da kai dukkan wani dan gwagwarmaya wanda ya nuna a karamar hukumar watsa dan al'umma yake ba dan aljihunsa ba jama'a sun ce mu gaya mai cewar suna tare da shi su ne mai fatan alkhairi su ne mai addu'a an wayi gari muna neman yafiya a gurin al'ummar da muka sa suka zaɓi wannan shugabanci na karamar hukumar kumbotso a wannan gabar ne shugabannin baya waɗanda suka zo suka shuɗe yau a karamar hukumar kumbotso duk inda ka zaga tukuban mai kosai da tukuban mai aure yau an tabbatar addu'a ake musu sakamakon abubuwan da suka yi sun rike karamar hukumar kumbotso cikin da'a sun rike ta cikin mutunci sun rike ta sun yi abubuwan da ya kamata sun yi aikace aikace ba sun je sun yi yanke yanke inda bai kamata su yanke yanke yanke ba dan na gidan shanu kenan daga jami'ar APC yankin karamar hukumar Kumbotso to ina ga Salisu daga karamar hukumar ta Kumbotso mu leƙa makoce ta karamar hukumar Tarauni kan batun wakilcin al'umma amma a zauren ministan tarayyar ƙasa inda muka ji a wani Yalo mai mai ya shigo da wani tambihi da ke ganin cewa a tarihin karamar hukumar Tarauni ba taɓa samun wakilcin da ya wanzar da roman demokuraɗiyya kamar yadda honorable hafiz kawu ke wanzarwa ba ba a taɓa yin ɗan majalisa kamar kwamar hafiz ibrahim kawu ba duba da dalilai da nake da su da yawa wanda bai zai isa in bayyana su a wannan ɗan takaitaccen lokacin ba amma menene dalilan to manya-manyan dalilan da nake tare da su shine tun da aka kirkiri karamar hukumar taroni wato bata taɓa morar roman demokuraɗiyya a majalisar tarayya lokacin kwamar hafiz ibrahim kawu ba kamar yadda in ka duba za ka ga an yi titina a kusan kowace mazaɓa an yi musu titi sannan kusan ko kowace mazaɓa an gina musu blog blog don inganta ilimi an zo maganar harkar abin da ya shafi al'umma kusan al'umma mata maza da yara da manya kusan ba wanda akasari ba a jika hantar su ba saboda haka duba da irin waɗannan kyautatawa al'umma da aka yi to kaga za mu iya cewa mu kuma tabbatar da cewa tallan da muka yi zuma farar saƙa to ba mu yi tallan tsiran kura ba wannan abubuwan da kake lissafa na aikace aikace kamar riba kafa ne ta aikin da yake shine ya fi zama sako a wuyansu fa ai kana jin inda wasu suke zuwa suke kokawa da yan majalisunsu, mu kuma yayin da muke kirga ribobi saboda haka duk wani mutum da zai zo ice zai shinshini kujera ta mai girma kwamarat hafiz ibrahim kawu bana rantsuwa amma in ya zo mu zai tarar Awalu Yalo mai mai daga karamar hukumar Tarauni gidan siyasar dan majalisar tarayya. To daga yankin karamar hukumar birnin Kano dukka dai akan batun wakilcin Adamu Ibrahim Ahmad Umar ne yake ganin cewa akwai buƙatar rarrabe aya da tsakuwa. Musamman ma kan wakilcin al'ummar birni waɗanda ya gabata da kuma wanda ake yi a halin yanzu. Hujjar kai ka gurin ka kawo ƙuduri wanda zai taimaki jihar Kano da ƙasa baki ɗaya. Amma babu mutum biyu wanda za ka nuna a municipal Wannan ya taimaka yaro ne ƙarami izo isa muku matin tsaro duk da wasu suna masa hasada. I zamana cewa duk shekara yana ɗauko wajen mutum ɗari uku ya ba su mukami. Amma ka je baka yi komai ba ka riƙa rigima da su uba sanjo suka sa ƙafa suka take ka irin na siyasa. Ka dawo gida ka zo kana taɓa mutane masu daraja. idan ka ɗauko injiniya Muhammadu Rabi Musa Kwankwaso babu gwamnati ya ɗabi mutum ɗari uku da saba'in da hudu ɗan talaka an kashe marasa miliyan sha biyar ya je karatu. ka da wa to wannan magana ne yanzu? Kawai shugaban majalisa an gaya ma majalisa saka babban riga ce da takama ba haka ba. Wa ya taɓa saboda ya faɗi gaskiya akan lalacewar jam'iyya da waɗanda suke shaƙe ta? Gaskiya da ita buccan ma zuwa yi janar Muhammadu Buhari namu ne ya rika sukar lamirin shugabancin Najeriya karkashin shugaba janar Muhammadu Buhari suka taɗe suka. Wai ku ba za a ce a yi daidai a ba 'yan jam'iyya dama ko kowa ya gwada basirarsa ba kawai saboda wani ya kanka ne ta kuma kuna bin sa alaji siyasa ko da ka mai dugo da kake karshen babban riga kenan da aska tara wallahi sai ka bi abin da talaka suke so sai ya kasance kuma akwai waɗanda yake ganin suna cake jam'iyya ba sa barin ba abin cake jam'iyya bai abin alkhairi bane da yayi abin alkhairi sai a bi shi yanzu ba abin shi abin in ka dawo ma mu za ka gani duk da mu mu je majalisa ba amma na tabbatar maka zuwan majalisa da bai taimaki jihar Kano ba babu abin da ba ce rigima yanzu yana cikin Excellency Ibrahim Ahmad Umar kenan mm, ɗaya daga cikin takarar kujerar gwamnawa lamba ɗaya a jihar Kano ke fa ne ƙarƙashin jam'iyyar PBC to na ga Salisu mu sake koma yankin karamar hukumar ta Kumbotso da Makabaru inda za mu ɗauki kalaman SA Musa Sale dan Zaria daga wannan karamar hukuma a ra'ayi nasa yana ganin samun shugaban karamar hukuma irin nasu wato Honorable Hassan Garban kauye sai an tona inda ana batu na wanzar da demokuraɗiyya ga al'umma idan ka shine taimaki al'umma kuma wannan gaba muke amfani da wannan dama in yaba zababban jam'iyyar APC na jihar Kano da sarki jikan sarki Baba Abdullahi Abbas da mai girma kwamishinan ƙananan hukumomi Alhaji Murtala Sunan Garo duba da yanayin yanda yake sahalewa wajen ganin karamar hukumar Kumbotsu musamman wannan shugaba damu duk wata damar maki da ya kamata a bashi don a taimaki al'umma wanda shugaban karamar hukumar nan ya rike amanar wani Alhaji Murtala Sunan Garo da duk wani tsarin nan kuma a yin karamar hukumar Kumbotsu da tana an sani tana tare da mai girma zababban shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano da mai girma kwamishinan na kananan hukumomi tun da daman tun ba akwai makaramar hukumar kuma ta ba da rajin cewa a yi dan sarki kuma murtala komanda ana tare da shi wannan ba abu wani sabo kowa ya san wannan Allah iyaka mai girma shugaban karamar hukuma Allah ya dafa masa ya kara buɗa masa ya haɗa tunaninsa kuma a taimaki al'umma a kai karamar hukumar motso gacin da ba a taɓa tunani ba SA Musa Sale dan Zaria daga yankin karamar hukumar Kumbotso. To Adamu sai mu karkare da batun yaba wa gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan kokari da wasu ke ganin yana yi domin daga darajar ilimi a jihar Kano. Malam Muktar Aliyu shine shugaban makarantar Ramadaniya Islamiyya da ke yankin karamar hukumar Birni. Jawabai gabatar yayin wani tallafi da Alhaji Inuwa Waye bayar domin taimakawa fannin ilimi a wannan makaranta. wanda yake ganin cewa ya dace da irin kokarin da shi gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake domin ɗaga wannan fanni. sannan kuma ga wannan gidauniya ta inuwa waya wadda take taimakawa mai girma gwamnan jihar kano bisa wannan hidima da yake wa ilimi ubangiji allah ya saka wa wannan gidauniya da alhairi Suma wakilan da ya sa suke wannan rabota ubangiji su allah ya saka musu da alhairi allah ya san bukatunsu allah ya biya musu mun yi godiya mun gode Allah ya biya wa malam inuwa garkuwar ilimi bukatunsa Allah ya saka masa da alhairi Malam Muktar Aliyu shugaban makarantar Ramadaniya Islamiyya yayin da gidauniyar Inuwa Waya garkuwar ilimi ta sauke masa kabaki a makarantarsa. To duka dai kafin mu karkare za yi amfani da wannan dama domin taya daga cikin ma'abuta wannan shirin murna wato shugaban karamar hukumar Kabo Honorable Salisu Kabir Kabo wanda ya aurar da yarsa Sadiya Salisu Kabir Kabo a wannan rana ta Juma'a tare da angonta Lawan A Murtala Imam Kabo ba wai ga shi kadai ba shi ma za mu amfani da wannan dama domin mu taya alhajiji na goda sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar pdp a yankin karamar hukumar birni murnar ɗaurin auren kaninsa kamala abdullahi na goda wanda ake kira da wali ko a iya cewa wali ne murnar angon sa tare da amaryarsa shema'u umar yaro za yi wannan ɗaurin aure ne a ranar lahadi sha hudu ga watan nuwamba da muke ciki da misalin karfe goma sha ɗaya na safe zadiya ɗaura wannan ɗaurin aure ne a ƙofar dawanau layin gidan alhaji bala nefa masallacin Yusuf A Dabo. To Adamu ka san akwai waɗanda suke ci gaba da gwangwajewa da sabbin naɗe-naɗe da mm. ake a ƙunshin gwamnatin ta Abdullahi Umar Ganduje. Mm, gaskiya ne wanda a yau ma za mu yi amfani da wannan dama domin mu taya Tijjani Murtala Zarewa. murnar samun mukami na mai taimaka gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya yi akan yada an gizon siyasa a nan jihar Kano. To da fatan Ubangiji Allah ya taya riko angwaye da amare kuma Allah ya bada lafiya da zaman lafiya da wannan adamu sai na baka da masu sauraro. gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba to a madadin salisu Bafa da maka haɗu muka gabatar da shirin da kuma sauran dukkanin abokanan aiki ibrahim isa dan uwa rano kalis shatima abdullahi lawan dalhatu da zulaiha yusuf aji da umma suleiman sagagi sunana adam suleiman muhammad nake cewa assalamu alaikum da fatan zamu huta lafiya